Sunansa na gaskiya Malam Ammani Hassan Mani Alvin ya samu sunansa daga wani fim da yake so, L'amour ne sachet pa ya buga faifansa na farko mai sunan San Valentin wanda a cikinsa yake Allah wadda da halayar wasu matasa a wannan zamani da ba su wasa wajen zare 'yan kuɗi cikin aljihun ma'aifansu domin faranta ran 'yan mata da aka watsa a ranar bakwai ga watan Fabrairun da ya gabata kan shafin Facebook na SOS Shooting. Bidiyon ya samu kallo na fiye da dubu shida. da marubuci a wannan fanni alvini baya buƙatar rubuta ka hanyar fuskanci na'urar magana bukata kawai a yi masa kiɗa domin fito kalamai daga bakinsa Eh, ina kwaikwayon salon kiɗan wani ne. Zarar na yi kiɗa bana rubuta da farko, sai bayan na ga yana zuwa daidai da kiɗan, sai na samu lokacin rubutawa, saboda ina yin minti ɗaya zuwa minti ɗaya da sakon talatin. Yana bani ƙwarin gwiwa. Alvin ya ce yawancin lokaci yana samun tunaninsa daga zaman rayuwa, kuma musamman ma da wasu miyagun tabi'u domin haɗa waƙoƙin da yake ƙaguwa nan take. Akwai abubuwa da nan riga na gani a rayuwana kenan ya kamata na yi magana bisa abubuwan da ke wakana kamar rayuwar matasanmu a yau ya kamata jama'a su sake ban naɗi sautin waƙoƙi da yawa ba ba su huce hudu ba manajan sa hassan shaibu da aka fi san da hassan sos bai ɗauke shi da muhimmanci ba a karan farko sai daga ba da ya ba shi dama sannan ya burge shi sosai sun kira ni tare da wani abokinsa na kusa da ni ya ce akwai wani mai suna albin da ke son ya ɗora murya da farko dai ban ɗauki abin da mahimmanci ba amma da ya zo abin ya bani sha'awa matuƙa na kagu na yada vidiyonsa a bisa yanar gizo ya samu wajen mutane dubu shida da suka kalla bidiyonsa albin na samun goyon bayan mahaifansa saɓanin yawancin matasa masu shekarunsa da ke shawar yin kiɗi game da ko zai zama shahararren iko a'a ya ce wannan abar ma Allah za Bị